بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترني قوة جمادة الثانية حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياد أليه أولى أربعين دبيو wanda yi daidai da 23 ga watan ɗaya shekara 2021 kamar yadda mutane suka sani mukan kawo darussa guda biyu daga wannan masallaci na ahalul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausa road a wannan unguwa ta tudun guda cikin wannan gari namu na kaduna wani lokaci mu kawo tulul amal wa kaifiyatul wani lokaci makawo a amalul kulu. wato aikin da zuciyar ɗan adam take da shi wannan shine wato majalisi na bakwai cikin wannan littafi malam yana maganar akan abin da ya shafi samaratul ikhlas amfanin ka gina aikinka dan Allah na farko ya kawo qabulul amal karɓar aiki. na biyu ya kawo husulul ajar tabbatuwar lada na uku ya kawo ta'azimul amal sabiri girmama aiki ɗan kaɗan wato hassi ya zamanto babba na hudu ya kawo gafarar zunubai to na biyar shine zai magana akan idraku ajril amal ka riski ladan aiki a wajen Allah wa in ajaza anhu ko da ka gajiya ka kasa yin aikin ka tashi kana so za ka yi wani aiki amma Allah ya sani a niyyarka da gaske kake so za ka yi aikin to ko ka gajiya wajen yin aikin ba ka yi ba saboda kyakkyawan niyyar da kake da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ya lada lokacin da Allah ya saukar da ayoyi na maganan hijira cikin suratul nisa'i yana gargadin wasu musulmi da yi musu ahir da kashedi da jan kunne akan waɗanda suke da damar su hijira suka ki to wani mutum yana da yara wa'inda yake ganin za su iya ɗaukar shi daga garin makka su kai shi madina tare da allah ya ba da uzuri ga wa'inda suke ba su da lafiya amma yake ganin cewa tunda shi yana da wa'inda za su kai shi shi bai daga cikin wanda allah ya yi ma'uzuri an ɗauke shi kafin a kai madina sai mutuwa ta riske shi a hanya shi ne wasu daga cikin sahabbai suke cewa ina ma a ce mutumin nan ya ƙara sama dina da yare ki cikakken ladansa a wajen Allah suna faɗar wannan maganar sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da cewa man ya min baitihi duk mutumin da ya fita daga gidansa muhajiran ilallahi ya yi hijira don Allah wa rasulihi kuma yana so ya je garin da manzon Allah yake dafa masa akan harkar addini Umma ma mautu sannan sai mutuwa ta riske shi a wajen Allah akan hanya bai riga ya ƙarasa inda yake so ya je ba Allah sai yake faqad waqa'a ajruhu ala Allah ya ma riga ya riske cikakken ladansa a wajen Allah wannan yana daga cikin amfanin ka gina aikinka akan asasi mai kyau ko baka kammala aikin ba idan ka fara Allah sai ya baka lada cewa ka kammala aikin ne to shine malam yake cewa bil ikhlasi ta hanyar gina aikinka don Allah ne yudrikul insanu dan adam yake riskan al'ajara alal amali cikakken lada a wajen Allah akan aikin da yi wa in ajaza anhu ko da ka gajiya ko ka kasa yin aikin bal kai ba ma wannan ba wa limanazil shuhada'i wal mujahidina ga dai wato matsayin da shahidai suke da shi a wajen Allah da masu jihadi da kyakkyawan lada niyya tana iya sa ka riski matsayinsu a wajen Allah wa in mata ala firashihi ko da ko mutum ya mutu akan gadansa da haka annabi yake cewa duk mutumin da yake roƙon Allah a zuciyarsa da gaske Allah ka sa yayi shahada kuma Allah ya duba zuciyarka ya ga abin kake faɗa da gaske kake faɗa shi annabi ya ce Allah sai ya dauke ka ya kai ka matsayi na shahada ko da ko ka mutu akan gadanka kuwa wannan dalilin ya sa kuka ga lokacin da aka ji yakin mu'utar kafin a je annabi ya naɗa kwamandoji guda uku ya naɗa abdullahi bin rawaha sannan ya naɗa jafar yayin na ali sannan kuma da wato zaidu bin harisa zaidu bin harisa shi kaɗai ne daga cikin dukkan tirin tarin sahabban da suka rayu da annabi shekara ashirin da uku goma a madina goma sha uku a makka hatta abubakar da umar da usman da saidina ali tare da matsayin da suke da shi a gurin allah babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa sai zaidu bin harisa a cikin suratul ahzab to zaidu bin harisa ya mutu a yakin mu'tah da za a tafi yakin annabi ya ce musu idan wani ya mutu wani ya dauki cuta wani ya mutu wani ya dauki cuta wani mutum yana gefe yana jin annabi yana wannan lissafin kawai sai fashe da kuka aka ce mai kakewa kuka ya ce tun da na ji annabi yana lissafi in ba wa na cewa na san wa'annan mutanen da annabi ya menshinin ɗin sunansu da ya su dawo haka kuma aka yi aka ji abdullahi bin rawaha ya mutu zaidu ya mutu sannan jafar ya mutu a wannan ne annabi yana kan mambari a garin madina allah yi masa kashu ya yayi yana kallon abin da ke faruwa a filin daga sahabban da suke zaune a madina yana kan mambari yana ba su labari gafi abin da ke faruwa a wajen yaki yanzu wani ya yi kada. daga nan yi a ya lokaci ya yi wani zai cika tuta za ta faɗi wani ya ɗauka suna zaune a garin madina yana ba su labari da abin da ke faruwa da a ranar ne aka jafa aka sare ma sai da na jafar hannayensa guda biyu yasa ake ce masa jafar tsayya lokacin da tutar musulunci za ta yi ƙasa ta faɗi sai annabi ya ce masa to yanzu a kaza ha saifin min siyufin layi wani takobi daga cikin takubban Allah ya ɗauki tutar shine Khalid bin Wali shi sa Khalid bin Wali ya dawo tun daga lokacin ya kawo wani irin strategy na yaƙi rundunar musulmi ya kasa ta ya ce ta nan in ta yaƙi ta dawo ta nan da gudu ta nan ta dawo ta nan da gudu to daga nan sai suka fara fahimtar cewa to ya kodai al'ummar nan karuwa take yi ya kubutar da rundunar ya dawo Khalid bin Walid ya ce ya rantsi da Allah ya wayi gari yana cikin tawaga ta muhajar da ansa zai je ya kai wa makiya farmaki shi ya fi jin daɗin wannan sama da angon da ya aure da matarsa ya tare da ran farko shi sa kafin ya bar duniya ya ce wala babu inda za ka auna a jikina shibir haka ta ƙaɗaya ya ce wala ce ga tara da takobi ko harbi da kibiya ko suka da mashi shibir haka ta ƙaɗaya duk jikin khalid bin wani kafin ya bar duniya babu inda za ka auna ta ƙaɗe haka sai ka samu akwai sara ko harbi ko suka da mashi amma sai ga shi duk bala'in da khalid bin walid ya shiga bai mutu a gurin yaƙi a kan gado ya mutu ta shi ya sa da ya zo zai mutu yake cewa ni khalid na shiga ma'araka na shiga kaza na shiga kaza duk bala'in da ɗan adam yake gani a duniya don ya mutu ya ce ba wanda ban gani ba amma ban mutu ba ga shi zan mutu a bakin gado irin yadda raƙumi yake mutuwa a turki ya ce Allah duk wani mutum da yake matsoraci inda saboda tsoron mutuwa ne to Allah ka hana irin shi bacci inda kana jin tsoro kai matsoraci ne to shi kenan Ta sai malamai suka ce menene hikimar da ya sa Khalid bin Walid din rigimar da ya shiga har ya koma zuwa ga Allah ba a iya kashe shi a wurin yaƙi ba Sau da annabi ya riga ya laƙaba masa suna ya ce masa saifin layi to ba kuma zai yi ba a kashe shi Khalid a wajen yaƙi don in an kashe shi a gurin yaƙi kamar takobin da annabi ya kira yake na Allah an karye takobin shi yasa duk rigimar da ya shiga a wajen yaƙi bai mutu ba amma yanzu tare da bai mutu a wajen yaƙi ba wannan kyakkyawan niyyar tashi ba yadda za a yi a je lahira Allah subhanahu wa ta'ala bai tashe shi a matsayi na shahidai ba dan bai mutu a gurin yaki ba Allah ya san niyyar sai ya mutu akan hakan Allah ne bai kaddara masa haka ba shi yasa a yakin ahzabu da aka yi wanda suka mutu a nan sai Allah ya ce minal na rijalu a cikin masu imani akwai mazajen da sadaku ma ahadullah alaihi sun gazgata wa Allah abinda suka yi masa alƙawari cewa idan gudunmawa ta taso ta addini a badaransu za su bayar sai Allah ya ce fa minhum man habahu nahabahu a cikinsu akwai wanda ibiya bukatarsa akan addinin kuma ya mutu wa minhum man yantazir a cikinsu akwai wanda yake jira mutuwa ta zo ta same shi akan addinin Allah ya karɓe shi a haka Allah ya ce wa ma baddalu tabdila wallahi ba su canja ba in ji Allah subhanahu wata'ala canzawa to shine malam yake cewa qala Allahu azza wa jalla Allah ya faɗa fi wasfi cikin siffanta mallam yastati'in nabiyya wato wanda manzon Allah sallallahu ba zai iya wato akhadahu ma'ahu ila jihadi ya ɗauki guziri ya tafi tare da shi akan jihadi lokacin da Allah ya kawo uzuri ya ce laisa alal a'ama harajun wala alal a'raj harajun wala alal marij harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muslimin min sabil to da ya gama sai ce haka nan babu laifi wala alallazina babu laifi ga waɗannan da idan ma a tauka idan suka zo wajenka litahmilahum dan ka ɗauki abu kaya da shiri da tattali na jihadi suna so su bi ka ulta kai annabi sai ka ce musu la ajidu ban samu ma ahmilukum alaihi abinda zan ɗauka an ba ku don ku tafi jihadi ba tunda jihadi a lokacin yana buƙatar isti'idadi sai ka yi shiri sai kana da lafiyayyen doki sai kana da guzuri shi yasa kaga idan an zo za a tafi wani yakin sai na usmanu da za a tafi yakin tabuka da ya dinga cewa wanda za su tafi yaki na ba da laƙumi kaza da abincinsu na ba da doki kaza har sai da annabi ishe da ya ce daga yau duk abin da sai na usmanu i a musulunci ba zai ƙara cutar da shi ba amma sai da aka samu wasu matsiyata cikin wannan al'umma suka zo har gida suka kwantar da shi suka yanka shi to shine sai Allah yake cewa annabi a lokacin su wa'annan ba su da laifi to amma a lokacin Allah sai ya ce tawallau wannan sahabbai in suka zo wajen annabi za a tafi yaki. ga su majiya ƙarfi ne suna da lafiya ta jiki kuma suna so su fita su je a yi jihada amma guzurin da za a fita a yi jihadin ba su da shi Allah sai ya ce tawallau sai su juya baya su bar wajen annabi wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i zaka ga idan su yana kwararar da hawaye hazanan Allah ya jidu ma yafiqu saboda bakin cikin ba su samu abin da za su ciyar ba dan addinin Allah ya ɗaukaka. wannan shine bambancin sahabbai tsakanin mu da su ta yadda ka kalli mutum fa dan bai samu abin da zai infaki bai ciyar da addini a lokacin da wasu ke zaka ga mutum ya juya baya ya bar wajen manzon Allah yana kuka amma mu ina shi yasa koyaya ka yi ƙoƙari tun kana samun abu ɗan kaɗan ka saba da taimakon mutane ran da ka samu mai yawa za ka yi amma wallahi in baka saba ba ko ka samu mai yawa wallahi ba za ka yi ba kuma wallahi duk wanda ke so ya kuɓuta daga munafunci to ya kokari ya nesanta kansa daga ruwa shi yasa za zaka ji Allah yana cewa ha antum haula'i ga kunan ku dinnan tad'auna tun fi sabilillah ana kiran ku ku zo ku taimaka wa addinin Allah amma fa minkum man yabqa a cikin ku ana samun maruwata maruwata ruwa ruwa haka ake wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yake cewa annabi ya ce inna aqwaman bil madinati akwai wasu mutane a Madina khalafna khalafna wato wanda muka bar su a baya su suna zaune a madina mun fito za mu tafi jihadi amma ma salakna shi ban wala wadi ba mu gangara wani kwari ba ko rami illa wa hum ma'ana fihi fati suna tare da mu a cikin aikin da muke suna tare da su a ina a zuciya cewa da Allah ya ba su dama yadda sahabban suka fita su ma da sun fito sai ya ce habasahumul uzru uzri ya tsare su a wata ruwayin illa sharakukum fati sun yi musharaka da su fil ajri a cikin lada wannan hadisi yana cikin muslim lamba ta da da ɗari tara ɗaya. ka gani sannan wa an anas bin malikin, radiyallahu anin nabi qala ya ce man sa'ala shahadata duk mutumin da ya ki Allah shahada bi da gaskiya ballagahu Allah Allah zai isar da shi manazil shuhada'i masaukai na shahidai wa in mata ala firashihi koda ko mutum ya mutu akan shimfidarsa wannan hadisi al'imamun muslim ne ruwaita shi dubu ɗaya da ɗari tara da tara sannan wa aidan kuma faƙad ya hasulu arrajulul faƙiru mutum faƙiri yakan samu gani da mutasaddiki a kan ladar mawadaci mai sadaka bimalihi da dukiyarsa in hasanan niyya idan ka kyautata niyya kana iya ganin wani mutum mai kuɗi yana ciyar da dukiyarsa to kana iya samun ladar da ike ciyarwa irin na dukiyarsa idan akwai kyakkyawan niyya a zuciyar da haka fa an abi kabashat al-anmari radiyallahu anhu qala yake cewa annabi ya faɗa ya ce masalu hadhihi al-umma misalin wannan al'ummar ka masal arba'ati nafarin kaman mutane ne guda hudu akwai rajulun mutumin da zaka ga atahu Allahu malan wa ilman Allah ya ba shi ilimi ya ba shi dukiya wanda ba kowa Allah yake haɗa ma wannan ba inda Allah yake haɗa ma wannan ba su da yawa ya ba mutum kuɗi sannan ya ba shi ilimi wa ya amalu fi malihi yana aiki a cikin ainihin wato dukiyarsa yunfiqu yana yana ciyar da dukiyar nasa fi haqqihi a cikin haƙƙin inda ya kamata ciyar da dukiyar wa rajulun kaga wannan na farko akwai wanda Allah ya bashi dukiya sannan yana kokarin ya ciyar da dukiyar inda ya kamata ya ciyar da shi sannan wa rajulun atahu Allahu ilman akwai mutumin da Allah ya bashi ilimi walam yu'tihi malan Allah bai bashi dukiya ba fa huwa yaqulu amma yana cewa law kana li mithlu hadha abiltu fihi mithla alladhi ya'malu inda a ce Allah ya bani ilimi irin na wani yadda yake kokarin yin aiki da shi ni ma na nayi sai annabi ya ce fa huma fil ajri sawa to idan kaga wani Allah ya bashi kuɗi kana da kyakkyawan niyya shi kuma Allah ai baka baka isa ka mai wayo in niyyar kama mai kyau ce shi ya riga ya sani shi yasa Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira kowane mutum kuma abinda zuciyar tasa take dauke da shi na nagarta ko rashin nagarta Allah yana sana da shi To in ga wani Allah ya ba shi kuɗi ko wani Allah ya ba shi dukiya yana ciyar da ita wannan yana karanta amma a zuciyarka kana gurin da Allah ya baka kuɗin ko karatun kai ma da haka za ka kuma Allah ya san daga gaske kake yi sai annabi ya faɗa ya ce huma fil ajri sawa to wannan a wajen lada daidai suke saboda kyakkyawan niyyar da yake da ita yasa ba abin da ke taimakon mutane musamman a wannan rayuwar da muke ciki haka taɓa wa mutane a goyi kana jiran godiya daga gurinsu akwai wata karin magana ma da laraba suke cewa ittaqi sharra man ahsanta ilayhi ka ji tsoron sharrin mutumin da kai masa ihsani ka kyautata masa shi yasa wanda daga cikin malamai ya rubuta littafi ya sa masa suna tabdirul kila fifikon da kare yake da shi alaka filin min mallabi sassiya akan da yawa daga cikin 'ya'yan adam da suke sanya tufafi kuma wallahi ta kawo dalili sai ka gamsu ta wani ɓangaren cewa ɗan adam tare da abin da Allah ya faɗa na cewa karram karramna bani adama wallahi sai ka yadda amma akwai mutanen da dabbobi sun fi su Don kare duk wanda ya san shi yake da shi kare yana da wafa'i yana da cika alƙawari daga in kana ciyar da kare kai mai gidan shi ne duk dukan da zaka mai ba zai kawo mahari ba sannan za ka ga rigima za ta iya tasowa ma'araka ce da ya san ba zai iya fita ba amma in kana mai gidan shi zai iya kutsa mata don ya mutu wa don ya baka kariya amma yanzu yanzu nan kawa mutum abu wani kai masa ihsani kai masa kai masa amma gobe ka ga ya ja kullu ma shari eh sai mutum dan Audu mugun yake ko ka mata sai an daure ka ka gani to sai malam yake cewa wannan hadisin rawahu ibnu maja hadisi na 4228 al-imam ahmad 1018 <coughs> wa sahahu al-albani fi sahih ibnu maja sai malam yace wa hunaka mas'alatun muhimma anan akwai wata matsala mai muhimmanci labudda min ha dole mai bayanin bayaninta ita ce annar rajula. mutum kadila ya kunu ajizan wani lokaci zaka ga bai gajiya ba anin ilil amal akan ya aikata aiki yana da iko ya tashi ya aiki wa huwa I annahu tamanna an yi amalahu amma yana da awarwai yana gurin ya aikata aikin wa yadhunnu kuma ka gama mutum wai yana zaton annahu yu'jaru ala umniyati wai wannan gurin da yake da shi za a ba shi lada a akan shi ta yaya aiki ne lokacin sa kana da burin kai kake tashi kai tare da kana da damar kai kake tashi kai kuma kana ganin wai cewa kuma wai za a baka lada akan wannan burin naka shi yasa Allah yake cewa amlil a'a amlil insani ma tamanna yanzu duk abin da dan adam kuma ya guri shikenan sai ya samu ai ba haka abin yake ba sai yake cewa waya atabiruha wato yana lura da ita waya atabiruha Minan an-niyyat as-salihah yana lura da ita kamar niyya ce mai kyau wa ya fil haqiqati min amanin nafs al-kadiba a haƙiƙa kuma wannan yana daga cikin gurace gurace na ran ɗan adam wanda yake na guri kuma na ƙarya wa sa sa'ita shaytan da kuma dasisa sisa ce ta shaytan fa najidu ar-rajula za mu samu mutum jalisin ya zauna fi baitihi a gidansa na'iman yana bacci fi firashi akan shimfidarsa wala ya zahabu ila salati fil masjidi ya ki tashi ya tafi ya je sallah a masallaci wa ya ƙuli yana cewa ana uhibbu an azhaba ila salati kai ina so fa in je sallah wa ya bunnu annahu bi qawlihi hada yana zaton wannan magana ta sa da yake yi ba fatahsulu ala ajli salati sai ya tahassalu da sannan zai tabbatu ala ajli salati jama'a fil masjid zai samu ladan sallan waɗanda suka zo suka yi sallah a masallaci wa mislu hada ghairu dakilin fi ma zakarnahu to irin wannan bai shiga cikin abin da aka faɗa ba a ce ga aiki kana da ikon kai ka tashi ka yi amma kuma kana gurin kana ganin cewa wai wannan gurin da kake da shi tare kana da damar ka zai sa kuma ka samu matsayin wanda suka tashi suka yi aikin walaita dakilan fil ahadithin nabawiyya bai shiga cikin hadisan annabi ba da haka sai malam yace wal yatanabba li misli hada dole mutum yi ƙoƙari ya fada ku akan wannan sana abu na bakwai shine qalbul mubahati wal adati juyar da ababan da suka na halar da al'ada ila ibadati zuwa ga ibadodin da yanalu bi ajr mutum zai samu lada da shi an abi sa'id an sa'ad bin abi waqas qala yake cewa manzan Allah ya faɗa lokacin da ya je kai masa ziyara bai da lafiya ya ce kalantun lan na nafaqatan ba za ka ciyar da wata ciyarwa na tabtagi biha wajen Allah wacce kake neman ka ga fuskar Allah da ita gobe alkiyama illa ujirta alaiha face sai an baka lada a kanta. hatta ma ta ji alufi famar ma'atin hatta abin da kake ɗauka na loma kasa a bakin matarka ka gani kaga ka ciyar da mace idan ka ɗauke shi ibada kake yi sanda kake ba ta abinci sai Allah ya baka lada a wajen Allah yau yana daga cikin abin da da yawan maza suka kasa ganewa sai rayuwar turawa sai ta shigo shi bature bai je auro mace nan ga nauyin ta ba ɗari bisa ɗari a'a dole fa idan gari ya waye ibaza ita fa aiki ita ma ta baza ta tafi aiki ya kawo kaso 60 ita ma ta kawo kaso 40 a rike gidan maganan wai In innaka na tuntun nafaqatan ga wannan kai ka san shi bature ba ruwan shi a wannan bai san wannan karatun ba sai mu ma muka zo muka shigo da haka sai ya zamanto mu da kanmu tun kafin mu sai aure bakin fata muke musu kaga mutum ya dage yarsa sai ta yi karatu me yasa sai ce wai saboda in ta yi aure wajen ta samu aikin yi saboda tun kafin ta yi aure ya muna nama Allah zato mijin da za ta aura ba zai iya samun rufin asirin da zai riƙe ta ba ba sai ta bata zuwa gawa ba zuwa ga aiki ba haka ake sai ta yi karatu saboda aika san yanzu zamanin nan ne ba tabbas eh, mutanen sun haɗe ba su da tabbas ne shi yasa shi nan amma wallahi asali mace ko arziki take da shi tana da kuɗi ba wanda yake sai ta ciyar da kanta duk maganar da yawan fi ƙuzo sa'atin min sa'atin ai yana nan in kana da kuɗi ka ciyar da mace daidai kuɗin ka wa man kujira alaihi rizquhu in kai talaka ne ka je ka auro ta ko kana da kuɗi to dole ka kawo falyunfiq mimma atahu Allah dole sai ka ciyar da ita gwargwadon abin da Allah yake baka shi yasa yake la yukallifu nafsan wani in ya auro mace in tana da kuɗi sai zai ta jin haushinta da ya zauna ya ta zagin ta ce ta ƙi taimaka mai saboda ya zama katon banza haka ake wallahi malam akwai matan da ɗan tsakanin nan a yankin nan a wallahi suna rayuwar da ni kaina ban san haka suke rayuwa ba abin ya bani mamaki fiye da yadda baka zato wallahi yanzu cikin shesa an jima don yi da safe wanda suke bibiyar shafin makarfe goma na samu kyasa kesa ɗan tsakanin nan da yawa kes ɗin mace tana da aure kaga tana bibiyar wasu maza da na bincika sai na ga ɗaya daga cikin dalilai guda uku ke haifar da haka ko hudu na farko ko dai a aurar da yarinya kaga wanda aka aurar da ita zuwa gare shi akwai intabal na shekaru shi shekaru ya ja da yawa ita kuma tana yarinya watakila wataƙila yana da rufin asiri su kuma iyayen yanzu ba maslahar yarinya suke kallo ba maslahar rufin asirinsu ya aure ta tana da ƙananan shekaru bai iya biya mata bukata idan yarinyar ta motsa sai su ce mai tarasa tunda cikin waɗanda suka kawo min kes a wacce ta faɗa min cewa mijinta da ta fara wasa da shi kafin ma a kai ga saduwa ya riga ya inzali ita kuma lokacin sha'awan ya riga ya motsa ba kuma yadda zai yi ita kaga dole ne dama kafin ka neme ta ba kai kaɗai ba ne tana da wani tsohon saurayi a waje dole ta buga mai waya a yi mahaɗa kaga musiba ta farko kenan wannan musiba tana faruwa sau da ka iyaye zai ce yarinya ta je ce haƙuri mai ta kuma bayan ta komai ba eh to kaga wannan yana haifar da wannan abu na farko kenan na biyu akwai auren dole yarinya ba ta son mutum iyaye su ce sun rantsi da Allah ko ga wata ne sai an ka wasu wata kuma takan yi haƙuri saboda tana gudun ɓacin ran iyayen a ɗauke ta a kai ta haka za ta yadda kuta muku abin da kuke so na zahiri amma dole za ta nemi wani inda ba ta son wannan wanda take ganin zai kwantar mata da hankali ya zamanta tana da alaƙa da shi a waje sannan na uku cikin kisa-kisan da na samu na fahimci dalilan da ke sa mata su yi alaƙa da wasu mazajen suna gidan aurensu wanda shi ya fi yawa da yawa daga cikin mazaje ne sukan auru mata amma ba sa iya ɗaukar nauyin ɗauyinsu dole mace ta tashi ta fita neman ya za ta yi to garin neman yadda za ta yi ta kare mutuncinta kuma sai ta je ta rasa mutuncinta akwai matar da ta same ni ta zo ta koka min matsala na fahimci matsalar ta da gaske ne tana gama na ce mata "Mai kike nema ta ce min ga abin da take nema da na kirga kuɗi na bata wallahi zaunawa ce a nan ta ta kuka na ce mata "Mai kike wa kuka ta ce min wallahi ba ta taɓa tsammanin za a samu namiji haka kawai kirga kuɗin da na bata bai bata ba tare da yana a atamtin yana so wani abu da ita ba ta ce mu wannan kuɗin da na ɗauka na bata akwai mutumin da kafin ya bata wannan kuɗin sai da wajen zina da ita so biyar ana wannan wannan zaluncin akwai shi ga mutum yana aure da mace ɗaya bai iya ciyar da ita da ya ɗan samu wata 'yar dama ta wata ɗaya biyu uku sai ga ya jajibo aure ta yi magana ya ce mata tana kin sunna annabi haka ake eh wallahi haka ake duk maganar lalacewa yara da muke fama da shi yanzu ba irin wannan yana ciki ba kowa kawai ya bugi ma ragabarsa ta sha'awar mace bai kallon akibar abin da zai ajiye na 'ya'ya eh? na faɗa muku nan wajen na ce a cikin satin nan fa akwai matar da ta zo 'ya'yanta guda goma sha hudu ta haifa da cikin na sha biyar ta zo mijin ya kasa a cikin 'ya'yan nan guda goma sha biyar sha hudu da ta haifa ɗaya ne kawai ya mutu sha uku suna nan ta da biyu ragowar na gabanta ba shi yake biya musu makarantar boko ba shi yake biya musu islamiyya ba a cikin wannan yanayin biyar a cikinsu da aka haifa ba iya yanka musu ragon suna ba amma cikin wannan yanayin ya ƙara aure da ya ƙara aure cikin wannan yanayin da ya zo kwanan nan ya jajibe ta ce sai dai ta koma kawai ta ce a ita a nan ya same ta a nan kuma zai barta shi dai da zaman ƙauye ya kama ya koma sannan yana faɗa min cewa shi tun da ya ce ta koma ta ƙi komawa to fa in ya koma can wani auren ma zai ƙare kuma fa sai su wata ɗaya da wannan yaron bai iya ɗauko ko sisi ya bata ba sai sa kake ganin da yawa da zalar lokaci ya zama aurar da ya mu sai ga ko hankalinsa ya tashi so da kana jin tsoro irin mu'amalar da kai ma wani ka ba da ka kai ma mata wannan mu'amalar ne babban tashin hankalin don haka mu ji tsoron Allah wannan abin dole ne sai an gyara shi gaskiya dole ne wannan abin sai an gyara shi ka gani to ne malam yace wa haza babun azimun wannan babi ne mai girma min abwabil khairi daga cikin babubbuka na alheri mata walajal abdul muslim duk lokacin da bawa musulmi ya shiga fihi a cikin sa hasala khairan wato alheri babba zai tabbata gare shi wa ajaran kasiran da lada mai yawa walau annana qasadna bi adatina da za mu yi nufin Allah da abin da muke yin sana al'adanci wal mubahat da abin da ya halatta allati na amaluha wacce muke aikata ta mudin fara at-taqarruba ila Allah neman kusanci zuwa ga Allah la hasala lana alal azr al azimi da ya tabbata gare mu akan lada babba wasawabul jazili da kuma gwaggwaban lada qala zaid al-yamani yace uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli shay'in yace ina so in zamanto ina da kyakkyawan niyya cikin kowane irin abu hatta fi wato ta'ami wa sharabi hatta cikin shana da abincin da nake si ina so ya zamanto ina cin sa ne saboda niyya nake in ka kalla ka gani ranar juma'a ba ana yin wanka na juma'a ba da wanka na al'ada wannan mutum kawai zai wanke jikinsa da wanka na jimma ai ba su da bambanci ta hanyar sura amma lokacin da mutum ya je zai wanka da niyyar bari ibada zai tafi masallaci ai ba daidai yake da wanda ya shiga bayi bari ya wanka kawai don wanke jikin shi ba niyya ce take bambanta wanda aka Allah madaukakin sarki ya samu dace wa bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh